Masana sun gano wani nau'in ƙuda da za a yi amfani da shi wajen gudanar da bincike da zai taimaka a samu waraka kan wasu cututtuka da ke damun bil'adam. A wani taron ƙarawa juna sani da cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta shirya wa masu binciken magunguna. Masanan sun gano cewa nau'in ƙudar da ake kira Drosophila melanogaster tana da yanayi da ya yi kama da na ɗan adam wanda masanan ke ganin za a iya amfani da shi wajen samar da magungunan cututtuka da suka shafi kwakwalwa zuwa lakan jiki cutar sankara wato kansa cututtuka masu yaduwa da cutar siga wato diabetes da dai sauransu dr abolaji amos daga jami'ar tarayya ta ibadan ya ce ƙasashen duniya da dama sun yi amfani da ƙudar wajen gudanar da bincike kan cututtuka kuma sun samu nasarar samar da magunguna har ma da lambobin yabo wanda yake da yaƙinin idan aka yi amfani da shi a Najeriya zai taimaka wajen yaƙar mafi yawan cututtuka da ake fama da su. You can induce diabetes in the plants and they will exhibit high level of glucose in the system. And then you can ask for other drugs that you can use to to make the fly to recover from a diabetic condition. Ya ce za ka ɗura wa ƙudar cutar siga kuma za ta nuna alamar yawan siga a jikinta sai kuma ka nemi maganin da za ka sa wa ƙudar ta warke daga cutar. Malam Hassan Abdullahi daga babban asibitin tarayya da ke kefe a jihar Nasarawa ya mun ƙarin haske kan irin nau'in ƙudar da amfaninta. Wannan ƙuda wani irin ƙuda ne wanda baya yaɗa cuta. irin kudaje ne da ke bin tsirrai kamar mangoro da sauransu haka ya tsotsa ya sha ya cigaba da rayuwar shi ko bai yaɗa wani cuta a sannan a yanzu masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan kuda na iya yi shi ana kuma iya sa ma misali wannan kudan cutar da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi cutar kwakwalwa ne cutan suga ciwon suga ne ciwon zuciya ne ciwon mai yaduwa ne ana iya sa ma wannan kuda cutan da masana su bincika Afirka su samo magunguna ta amfani da itatuwan da Allah ya bamu a amfani da shi. Shi ma Jibrin Ibrahim da ke ɗalibi a matakin digirin digirgir daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya halarci taron bitar. Kamar misali ni da nake miki ɗalibi ne kuma abin da nake so a rayuwa na gaba ɗaya shine bincike. To amma ɗaya daga cikin matsalar shine babu grant. Grant shine misali a ce taimakawa akan bincike. Sannan kuma appreciation idan an yi wannan binciken ya zama da cewa an yi implement an zo an sa shi akan tabbatar tabbatar da cewa yes wannan abin ya kai ga ci inda ake so kuma ana bincike a nan Najeriya kala-kala duk da dai gaskiya an bar mu a baya kan abubuwa da yawa kamar misali wannan abin da aka kawo mana gaskiya abin ya dan so sa mana rai a ce tun wani lokaci da dama wannan abin yake da yake da muhimmanci a bangaren bincike mu da muke da itatuwa kamar misali wannan sunan wannan workshop da muke yi misali amfani da shi wannan fly din wurin binciken su wa'annan fatum in fatum medicine wato amfani amfani da itatuwa yauwa a gane magungunan abubuwa haka to kin ga mu anan da Allah ya zata mu da itatuwa da yawa haka kin ga mu ya kamata a ce ma tuntuni da akwai ci gaba ko kuma gwamnati tana waiwaya bangaren bincike da an riga an samu solution da duk wasu yawancin alaka da muke da su dama da wasu kasashen da wanda su riga sun ci gaba za su dinga zuwa suna neman wasu itatuwa ko dai a ce misali sun fi mu ci ga bangaren yadda ake sarrafa su sinadaran da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.